an shigar da wasu manya-manyan jaruman kannywood kara wanda wasu 'yan najeriya suke ta cewa allah ne kaɗai ya san abin da zalimi alno ya aikata a tsayin rayuwarsa to barkan mu da sake saduwa a cikin shirin namu mai saurare sai dai kamar hakullin inda yau ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawa to kada ka manta ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora wata jaruma ta yi allah ya wadare da halin adam a zango sakamakon abubuwan da yake aikatawa akan matansa wanda ta ce ita dai a duk tsayin duniya ba za ta taɓa iya aurensa ba domin aurensa ma asarar lokaci ne sannan kuma ɓata rayuwa ne domin duk wacce ta ce a gar ita a garinta don wasu da za ta aure adam zango tana wasu time ɗin rayuwarta ne kawai domin ta sa a ranta dole sai ta fito daga gidansa wanda jarumin ya fito ya ce haka ma ya yi ya gode amma ta sani cewa da abin da yake aikatawa shi ba yin kansa ba ne ba wannan tsari ne daga Allah sarki Nuhu ya fito ya karyata zan ake mai na cewa Allah ne kaɗai ya san matan da ya lalata a cikin Kannywood wanda ya ce shi Allah yana kallo mace in dai ba maharamarsa ba ce ba ko kuma ba ta cikin tsarin wa'anda zai kalla to shi bai da lokacin da zai saurare ta balanta na wani abu ya shiga tsakaninsu da haka ma a daina kokonto ko a dinga danganta shi da wasu mata da ake tunanin su yana mu'amala da su a ɓoye wanda ya ce in dai har wannan ne tunanin mutane to su ajiye wannan abun a gefe domin shi ba haka yake ba shi dai kawai mutum ne Allah ya bashi farin jini da ɗaukaka sannan ta yaba zai gode masa ba hamisu bureka kwace ne ya fito ya sa gasa wanda ya ce wasu na ta cewa ya yi aure ya yi aure to don haka ya ba da dama duk wanda ya faɗa mai lokacin da ya yi aure